Ma'abuta motoci sun yi cirko-cirko ko su bi dogon layi su sha farashin gwamnati ko kuma su saya a bakar kasuwa da ɗan karen tsada tsakanin naira dubu ɗaya da ɗari hudu zuwa naira dubu ɗaya da ɗari biyar kan lita. NLC a sanarwa ta ce ta amince da ƙarin albashi naira dubu saba'in ne a mafi karancin albashi da alkawarin ba ƙarin farashi. Don gwamnatin ta ce in ta ƙara albashi mafi karanci zuwa naira dubu ɗari biyu da hamsin to lita za ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa naira dubu biyu. NLC ta ce ba za ta lamunci barazana ba, kuma tana kira a dawo da farashin yadda yake gabanin yarjejeniyar. Comrade Nasir Kabir jami'in kungiyar kwadagon ne. So da sun yi yunkurin wani abu ina mai tabbatar maka wallahi za mu shiga zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya kuma za mu shiga yajin aiki yanzu ma maganar da nake da kai dinnan mun riga mun sanar da international labour organization da kuma sauran ƙungiyoyin kwadago na duniya saboda haka ba za mu zuba ido 'yan siyasan nan suna mutane abin da suka ga dama ba gwamnatin mun lura ba su san ne wai su ji an ce yau ga wata kungiya tana fada da su ko kuma ana fada kan zaluncin da suke wa mutane a ƙasa da kuma babakere da almundahana. gwamnatin bola tinubu na nana da cewa harkar fetur ta zama kasuwa ne ke yin halinta don ba batun tallafi duk da ana raɗe-raɗin ba da tallafin Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne kan lamuran labaru. kan fetur ya zama kamar kowace irin haja ɗan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yadda kasuwa ta kama zai ɗo da ribarsa ya sayar a kai to abin da yake faruwa kenan su 'yan kasuwa su za su su siyo fan fetur yanzu a kasuwar duniya su da kwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba NLC ta ce zuwa yanzu ba a fara biyan ma mafi karancin albashi na Naira dubu saba'in din ba, wanda dama bai isa ba, sai ga sabuwar magana. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.